Jama'a salamu alaikum masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai muku kashi na ƙarshe na ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Wasu daga cikin shugabannin ƙungiyoyin nakasassu a Najeriya ne suka tunkari wannan shiri domin nuna rashin jin daɗin su ko rashin gamsuwa da ayyukan mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda shirin ya bayyana, su dai masu fama da nakasa sun yi ta faɗi tashin ganin an saka su cikin ayyukan gwamnati, wanda hakan ya sa shugaban Najeriya ya naɗa mataimaki na musamman don tabbatar da ana yi da su. masu ƙorafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta arewa yarima suleiman ibrahim na cewa waɗanda ake naɗawan suna biyan muradin kansu ne kawai, ba sauran mutane masu fama da nakasa ba. Aka ce ya kamata ce tsarin yadda ake ba mu shugaban ƙasa shawara akan al'amuran masu bukata na musamman ya zama kamar mu kamar mu shugabannin masu bukata na musamman ya kamata koyaushe a dinga kiran mu ana ce cewa ga halin da ake ciki domin idan muka zo mu iya gamsar da mutanen da suke da zato kuma suke da kyakkyawan yaƙina kan irin wayannan ofis. Ni babban abin da su dame na shine ai wasu ministocin da muke da muke da kusanci da su ganin suke kamar koyaushe kushewa abin da ake muke a'a mu ba mu damu mu bata da kowa ba matukar idan za a biya bukatun mutanen mu mu shugabancin da muke muna shugabanci ne na mutane masu bukata na musamman kuma mu so Allah ya dada abin da muke yi ba wani muke son ya ji daɗi akan abin da muke ba saboda haka wannan muna tunanin kamar yadda ake tafiya ba mu san ba ma iya kallon mutane mu ce mu ga wata matsala ko mu ce mu ga wata hanyar da zai zama musu wani hanya mai ɓillewa ne kuma ina kalubalantar wayansu kungiyoyi ga baki ɗaya kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya ban cire muka ko ɗaya ba ina kalubalantar su a halin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi musamman wanda suke bara akan titi musamman wanda suke karatu ba su da aikin yi musamman wanda suke makaranta ba samu wanda su taimaka musu a halin da za su yi karatu ba ina kalubalantar suna ta cewa wannan shugabancin nasu shugabanci ne marasa inganci shugabanci ne marasa amfani shugabanci ne wanda idan da mutane inda sun san yadda ake ake ake ake ake ake tunanin abubuwan da suke ba daidai ba ba za su dinga amsa kansu a matsayin shugabanni masu bukata na musamman ba domin lokaci ya yi da matukar ba yi abin da muke da bukata ba ina son tabbatar muka cewa ƙuri'un mutane masu bukata na musamman nan gaba wallahi tallahi sai mun yi yarjejeniya da shugaban kasan da za mu zaba kafin a zaɓe shi ba na mantawa tsohon gwamnan jihar kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ni da kaina na same shi na game cewa halin da masu bukatar musamman suke ciki a Najeriya suna son su zauna da ɗan takara Bola Ahmed Tinubu kafin ma su zaɓe shi. Amma amsan da ya bani shine za su duba lokaci yiwuwar yin hakan. Amma har aka yi zaɓe mu ni da nake ma magana ina deputy director tu na kamfani shi Tinubu. Amma ba mu samu mun zauna da shi ba kila shi ne sa bai san menene bukatunmu da kuma manufar bai san ma menene manufar masu bukatun musamman ba. wannan shine abin da koyaushe muke damuwa da shi kuma ba mu jin daɗi a yadda ake tafiya yasa kuke tunanin shi Muhammad Abba da yake ya waɗannan abubuwan zai tada abubuwan a cimma wasu daga cikin abubuwan da kuke nema gaskiya ne ya rike ya shiga harkar masu bukata na musamman da dama kuma ya rike wasu komitoci ya rike shugabanci har na jam'iyya na shiya to, in mutum da ya rike shugabancin jam'iyya na shiya a to yana nufin cewa ƙwararre ne a cikin wasu al'amura yanzu eh, wanda ya rike shugabanci a cikin tsarin masu bukata na musamman kuma yake mu'amala da su tun kafin ya samu kujera mu muna mai kyakkyawan zato akan cewa zai abin da ya kamata kuma ni kamar da nake ga muka Muhammad Abba honorable Muhammad Abba ai na mishi kyakkyawan zato kuma matukar matukar idan ba ya fito ya ma mutane cikakken bayani ba ne to har yanzu ba su gamsu ba kuma a to Eh, yana yana yana rabon kayan abinci amma abin da na ga mishi shine wannan kayan abincin da ake raba abu ne mai kyau amma ka tsara wani yanayin da mutum da kai shi zai iya so kayan abincin da shi zai ci da kansa. Eh wato ba a ba mutum abinci ya dafa ya kare ba gaba ɗaya shi kenan. An wuce an wuce wannan yanayin ai me za ka ba mutum kayan abinci kayan ne na bukatun yau da gobe abu ne wanda ake bukatar sa kullum amma idan kai ma mutum wani tanadi wanda ka ɗauko wani jari ka bashi wanda zai dogara da shi babu ruwan shi da kai. Tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ke fama da nakasa Mr. Fred Manjak, shi ma yi takaicinsa ga irin mutanen da ake naɗawa, waɗanda ya ce ba nakasassu ba ne a gabansu. Mai nakasa dai mutum ne na musamman. Na biyu, shi mai nakasa a kullum kamar kwai za a lura da shi. amma akwai mataimaka na musamman na shugaban ƙasa tun da aka kafa su har yanzu na yi ma'amala da wa'ansu su ban yi ma'amala da wa'ansu yayin da aka zaɓe su sai su zama sarakuna na kansu abin da ya kai su can ba shi suke yi ba lokacin ma ba za su san akwai wani wanda yake da na kasa ba sai dai lamar mura nasu na kansu To amma ba za a ce tun da ba sa wannan kar a zaɓe su ba. Abin da nake so kuma abin da kowane eh, mutum irin nawa yake so. Shin da aka zaɓi mutumin nan zai sami saduda? Zai samu abin da zai nema ta wajen gwamnati, abin da zai gyara rayuwarsa. da rayuwar wa'anda yake kewaye da shi zai samu domin a galibi baya samu. Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu ya ce yana yin duk mai yiwuwa don ganin rayukan masu fama da nakasa sun ci gaba. ka takaice me za ka ce masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake baka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abun duniya ka manta da sauran yan uwanka eh, a ah, wani magana ai ka duba ai wallan lasu ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na yi abu nan ba haka bane ai shi abun da muke din abu da yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai ricin dina ba kofa na abu da yake saboda ni ainihin yadda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake yana wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan aka shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karɓa addu'a nan za ka sun samu nasara sannan idan akwai waɗansu ƙwarafi ko kuma inda na gaza ai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ba shi kansa da kake gari yana fama da ƙwarafi ana masa ƙwarafi so ƙwarafi ni ba zai hana ni yin abin da ya kamata ba kuma abin da ya kamata nike din mutane suna gani waɗansu za su zage ka waɗansu za su yaba ma so in dai kai kai shugaba ne shugabanci din ya gaji ya gaji haka da sauransu sai abin da nake gani saboda haka ni kira nake da kowa addu'a shine addu'o'insu da suke yi mu lokacin da aka bada wannan mukamin kai ka ga da mutane suka yi suka yi ta congratulated ne ba wannan wannan dama dama mutum ya samu mukami ai a Najeriya abba isa ka sani mutum ya samu mukami shi yasa kake gani to in ana ce mutum murna ne a mutane abba abba zaga sauraron ana yawanci masu kai murnan nan suna ga kamar mutum ya samu duniya ne shi yasa suke taya shi murna ba wani abu bane eh haka murna ai ba kaɗai murna ba murna da fatan alheri za mu kai. yanzu addu'o'insu da suka yi min na fatan alheri shi nake gani kuma shi yake kai ni ga nasara ni na san cewa a wata shida da ne nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma mutane da yawa su gaba. mun mai korafi yana iya zuwa kai tsaye ofishinka tsakani da Allah ya faɗi abin da yake so kuma kai masa iya kokari. don haka shugaba bola ahmed tinubu ya kikiro wannan ofisin don haka ya kikiro wannan ofisin in ji kwarafe kwarafe mutane sannan kuma in tabbata cewa wannan kudurori na renewable agenda na masu bukata na musamman an aiwatar kuma muna samun goyon baya alhamdulillah abba gisa mun gode kwarai akwai wani abu nan gaba da ya shafi masu bukata na musamman na najeriya za mu sake banka wallahi na ji daɗi sosai kofa na abu da yake mana na tun kamun samu wannan kujerar muna hira da kai kuma ni ina son haka na gode ma 'yan jarida da aiwatar da da ainihin abu na taimakawa masu bukata na musamman da suke na gode sosai masu raro kun dai jera ta kaya a mai tabbatar da adalci ga 'yan najeriya da ke fama da lura na kasa shirin ciki da gaskiya zai koma gefe saka ido ganin sauyin da zai faru ga wannan rukuni na 'yan Najeriya da ke matuƙar buƙatar tallafi. Yanzu amadadin madadin Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen kawo wannan shirin, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.